daga cikin waɗannan mutum 26 da jami'an 'yan sandan suka kama uku ƙwararru ne wajen kashe mutane da kuma ɗan ƙaramin yaro mai kimanin shekaru goma sha biyar da ke zama infoma wato mai kwarmatawa da kuma bada bayani ga masu garkuwa da mutane inda suke biyan sa naira dubu hamsin ga kowane mutum da suka sace. Ina zuwa samu su abu kayan miya a cikin gari in samu su irin su biredi su tumatur duka an kai musu. Mutane nawa ko kai eh, mutane takwas. Kai ce mutum ba ni kuɗi ko kuma ba ka bazan sa aka. Eh, ina so ka tafi yake mun yi sabo da su duk wa'annan shugabannin ƙananan hukumomi da sauran manyan mutane. da yake duk sun sani eh. to ina da namban kowa daga cikin su to wannan karo da na zo sai na tar da irin wannan abin da ake sai na ce to bari in gwada ni ma sai na tura eh. sai chairman kuma daga leban duk da sun dauki matarsa suka tafi to nan ne muka ce musu ai ba haka muka yi ba eh maharba ne suka je suka kama ni ba ma ga waɗannan haka nan kuma sauran waɗanda aka kama sun kohana da wanda ake zargi da sace motoci a ciki da ma wajen fadar jihar. Steel car, two cars. Where at where? Kimeta Modern Market. Da yake garin haske, DSP Suleiman Yahayan Guroje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya ce yanzu haka ma rundunar haɗin gwiwar da aka kafa sun so mu shiga maboyan masu garkuwa da jama'an da kuma sauran ɓata gari. Mutane ashirin da shida har ta yaro karami mai shekara goma sha biyar a cikinsu wanda ya tabbatar mana da cewa shi yana cikin mutane takwas wanda suka yi haɗin gwiwa a garkuwa da mutane a jihar Adamawa musamman a wurare ta Maihar da Gombe da kuma Gire. kamar waɗannan da kuka nuna mana wani mataki za ku ɗauka a kansu yanzu? To, a yanzu dai muna gudanar da bincike sannan kuma a samu a tattara dukkan hujjojin da za mu iya gamsar da kotu idan mun gama bincike kuma za mu gurfanar da su gaban kuriya domin a yi musu hukuncin da toka ya tanadar. Ita mako a nata bangaren rundunar tsaron farin kata civil defense a jihar ta kama wasu kasuwan gurman 'yan fashi da makami ciki mako har da 'yan gida ɗaya nuruddin abdullahi da ke zama kwamandan runduna a jihar Adamawa ya ko bayyana irin nasarar da suka samu. Kirawo taron 'yan jaridu domin mu bayyana da wasu a masu fashi da mukami da muka kama waɗannan 'yan fashi da mukami wato sun shahara wajejen tara hanya a wadda take sabana da kuma wajejen ungurure saboda haka sun addabi mutane ba ma dai kamar ranar kasuwanni su waɗannan aliyu abubakar da suleiman abubakar ma 'yan gida ɗaya ne saboda haka don saboda irin abubuwan da suke yi ta'addancin da suke yi a wannan hanyoyi mutane da yawa sun rasa kayayyakinsu yamma dai ko zuwa yanzu sakamakon wannan matsala na garkuwa da jama'a da kuma fashi da makami magidanta kama ƙaura cewa gidajensu ne idan dare ya yi ibrahim abdul Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.